'yan ƙasa da hukuma. Ka sha cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin 'yanci. Masu saurari Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Hanya ce wadda ta hoto daga Soras gurin da aka ce ana hudu arziki a bari hanya kamar haka ta lalace ta gurɓace. Babba hanya ce wa ita ce wato Transaharian ita take hutuwa tun daga Algeria ta tai hal Kano an kuka leka ta tai hal Lagos a cikin Najeriya. Lalle ho idan ho ba a gyara wannan hanya ba to gogoro mai za ta yi kamari kuma zan mu sanyo al'umma da magaram kakaf. Har yanzu muna kan batun na jan hankalin hukumomi game da babbar hanyar da magaram zuwa kamfanin soras da ke aikin haƙar albarkatun mai tare da tace shi a yankin arewacin jamhuriyar niger wadda ta wuce ta bakin jami'ar andrew salifu ta birnin da magaran din a dakace mu akwai wasu 'yan yunwa da suke karɓo kurɗi da yawa rikici duka suke jawowa kuma tashi hana su da gaggawa afirka mutum ne kuma ingantacci mai ƙarfi madalla a wasu daga cikin shirye-shiryenmu da suka gabata kun ji yadda ɗalibai da sauran jama'a suka koka kan yadda wani bangare na hanyar da magaram zuwa yankin agadas ya wuce ta gaban harabar jami'ar andre salifu ta birnin da magaram na jamhuriyar ta nijar ɗin yake jikkata mutane tare da salwanta rayukan wasu a kusan kowace rana saboda lalacewa. Rahotanni sun ce bayan kwanaki biyu da fayyace halin da wannan hanya ke ciki a wannan fili na 'yan ƙasa da hukuma. Wata tawagar gwamnati daga birnin Yamai bisa rakiyar gwamnan da magaran da magajin garin da magaran da sauran ƙusoshin gwamnati ta kai ziyarar gani da ido tare da ba da tabbacin ɗaukar matakin da ya kamata a cikin hanzari. Amma ganin cewa masu amfani da wannan hanya musamman ɗaliban jami'ar Andre Salifu na ci gaba da fuskantar ƙalubale la'akari da saukar ruwan damuna ya sanya ƙungiyoyin fararen hula da ke gwagwarmayar 'yancin bil'adama shigowa cikin wannan gwagwarmaya ta jan hankalin mahukunta. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a birnin da magaram Tamar Abari ta shirya rahoto akan wannan wannan batu. Har yanzu dai kamar yadda 'yan magana ke cewa tsugunni ba ta kau ba game da batun hanyar da ke zuwa jami'ar da magaran daga cikin garin da magaran. Ɗaliban sun kai kukansu wajen dukkan wanda ya dace daga hukumomi har manyan gari sai dai har yanzu shuru wai an aiki bawa garinsu. Hakan ne ya sa ɗaliban na cewa da ci gaba da gwagwarmaya rabi'u ismail hami magatakarda na kungiyar ɗaliban jami'ar ta da magaram gwagwarmaya tana ci gaba muna da salo-salo kala-kala kwanan can mun hoto mun ciki ramuka na hanyar wannan inda muka siyo tsakuwa da ƙasa muka ci ciki ramuka saboda kun sa wannan ramukan su ne suke kawo hatsare-hatsare kullum mun ba a rasa inji ɗaya ko biyu wanda za su haɗi yara su ji ciwo wasu karye idan aka ce damana ta zo hanyar wannan cabalitin da yake wakana a saman hanyar wannan shi da kan shi ya ƙara yawan hatsari shi yasa muna a shirye mu ci gaba da wani gwagwarmaya a yanzu haka mun ba su hukumomin ne dama ta su yi aikin wannan hanya kamar da suka alkawali za su yi cikin wannan wata na juwan da muke ciki musamman ta ga bakin shugaban dahirar da magaram alhaji abdulrahim balarabe wanda ya dauka mu alkawali gaban kowa da kowa gaban gwamnan jihar magajin gari a gaban gwamnan jihar da magaram a gaban shugaban majalisa ta nan garin da da magaram gabaki daya a gaban dukkan waɗanda harka wannan hanya ta shafa ya gwada mun ma cewa za a yi hanya mai zuwa da zauwa ya tabbatar mu da cewa tuni akwai kamfanin da aka ba wannan aiki mu dai a yanzu haka muna akan bakanmu muna jira magari zahiri mu gani lalle lalle an zo an fara banbare wannan hanya an fara gyara ta saboda idan kuna tuni a yi zamanin 18 ga watan Disamba na shekara 2018 da aka yi ayyukan da magarin sabuwa wannan hanya ita aka fara babbarewa kaman za a yi abin sai daga ba aikin ya tsaya kenan yanzu masu muke he mun ga kat kat lalle gashi na an tada wani hanya an zo an fara wani aiki tukwana zamiyar yarda idan kuma ba haka nan ba to wallahi gurma za ta ci gaba su hukumomin tunda a kulli yaumin suna nuna cewa a bamu yarda da su ba kuma ta ga wani bangaren ai muna da gaskiya tunda su suka mu alkawari za a fara ayyukan cikin watan maris wanda ya wuce yau wata uku shiru ba a fara ba yanzu suka dauko mu wani alkawari kenan mu me zai sa mu zai hana mu samu shakku ko mu yi kwankwanto wajen wani alƙawari da suka dauka kenan shi yasa muka ce tunda suna kallon wannan al'amari za mu yi dan jinkirta mu gani amma cikin jinkirta wannan mu muna iya muna kawo wasu gudummawa gudunmawa mu musamman ka lura wannan cikin hanya da muka yi saboda lalle ho idan ho ba a gyara wannan hanya ba to gwagwarmai za ta yi kamari kuma zan mu sanyo al'umma da magarin kakaf to ko su daga nasu waje kungiyoyin hararen hula wace fassara za su yi ma wannan al'amari da masi shine jagoran kungiyar alternative espacito ta nan da magaran ba magana dalibai kadai ba magana duka wanda suke kan hanyar nan masu gidaje kan masallatai gurin ibada kan masana'antu an sun ma kawar sun bar wajen a ji tausayin wanda suke zarga-zarga saboda babba hanya ce ita ce wato wato transaharian ita take fitowa tun daga algeria ta tai hal kano an kuka leka ta tai hal lagos a cikin najeriya amma shi yau gashi ya zamanto dan kilomita ta da bai wuce goma ba ana ta alƙawura ya kai bila adadin har yanzu shiru kake ji malam ya ci shiru to ina magana ta kwana ba mu sani ba an ce dai yan satom sun fara zuwa suna aune aune kamfanin da ya kamata kenan ya ci gaba da aikin shiru dai ba labari amma dai muna kira ga duk hukumomi da wanda suke da hannu a ciki su ji tausayin talakawa su ji tausayin masu bin hanyar nan musamman aka leka gani yau abin da muke kai da shi shine wanda suke safarin man fetur ta suke bi su je su ɗauko ɗanyen man fetur arziki yana ta wucewa amma talaka ya ki gani a ƙasa kullum an kuka ce ku kilga telam ɗin da take lodi musitar ba ku iya kilga wanda suke zirga-zirga akan wannan masu dakon mai a kilga a ware ɗaya kaɗai ta isa ta isa a yi wannan aikin amma ina dalili talaka ya kasa gani a ƙas sai dai mu ji an ce yau an buɗe ina ne an kwashi miliyar kaza ina ina za a shiga ƙasar nan ina ne makoma talaka to muna kira ga duk wanda yake da hannu a ciki wannan al'amari su ji tsoron Allah su da su yadda hankali domin a gyara wannan hanya an wani matsala ce a saki tunda a cikin kwangila akwai contract na a canza wani an kai ba za ka iya ba dan me an shi wanda bayayin an dai ba dare mushi gindi bane aka yi an dai ba kuma ƙarya bace ba a bada ba aka ce an bada za a tsaya ana jiran mutum daya duka da an so shi ya inganta kasa ta tarar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafarsu su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe Amadu Dankwari dan gwagwarmaya ne na horo hula a kungiyar MPCR ta nan da magara Jan hankali ne muke wa gwamnati. Wannan aiki aiki ne wanda ya kamata a ce an gaugauta shi da yi mun ke wannan hanya kin gani hanya ce wadda ta hoto daga sauransu. duk wani bako wanda zai shigo cikin garin wannan siya ya bi ta wannan hanya kuma ba abin alfahari bane gare mu gurin da aka ce ana hudu arziki a bar hanya kamar haka ta lalace ta gurbace amma mu mutanen garin ba sa yi ba don saboda mu to ya kamata su yi don saboda baki hanya ce wadda eh, a kullum eh, motocin da suke bi Allah kaɗai ya san su da manya da ƙanana kuma hanya ce ta 'yan lakwal universal da magaram wannan hanyar take eh, akwai lakwal dewa wanda a wannan wannan hanyar kullum suke kenan kira za mu gwamnati mu ƙara kiran shi ya kamata wannan hanyar a zo a gaugauta ta kan wannan damana ta kakka masa kuma anan nan muna eh, kira ga shi eh, na na gine-gine ya kamata ya ba mutane bayani me yasa daga aka fara karce ta lokacin da za a yi zandar sabuwa kuma aka saida yaya ne zancen wannan aiki da aka ce za a yi shekara uku ana yin shi kuma har yanzu an an saida wannan duka tambayoyi ne wanda ya kamata a ce mahukumta su ba mu amsa musamman me yasa menene yasa aka yi tsayin gwamin jiki aka ke wannan hanya to sai dai a kwanakin baya gwamnan jihar da magaran da wata tawaga sun ziyarci wannan hanya kuma a kwanakin nan an ga wasu ko injiniyoyi ne ko wasu ma'aikatan ne na wasu aune-aune a kan hanyar kila wakala ko alkawarin ne zai cika na fara wannan ayyuka Allah masani yanzu haka dai damana ne ta sa kai sanin kowa ne kuma ba karamar matsala ambaliya ke jawowa mazauna wannan waje ba to Allah ya kyauta babban buri da fatan wannan fili dai shine mahukunta da lamarin ya rataya a wuyansu su ɗauki matakin da ya kamata domin kubutar da rayuwar al'umma Masu ware karshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Tamar Abari, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. A ƙasa duka mai mulkin kanta an so a tara da mutanenta sassu ba abu tsiraraita da rashin aiki daga labaita koyawan banza ko sata.